الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau a laraba inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana akidun shi'a mai suna a shi'a shi'ati al-ithnai ashariya yau a laraba ashirin da yau biyu ga watan safar na shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da biyu ga watan sha ɗaya na shekara ta 2016 miladiya idan yin uwa ba su manta ba muna bayanin irin ayyukan da mahadi mahadin shi'a zai yi idan ya fito a ƙarshen zamani kamar yadda suke cewa na farko dai in yan uwa ba su manta ba shine zai a kashe sayidina abubakar zai raya su bayan sun mutu da shi da sayidina umar ya musu ukuba mai tsanani sannan ya giciye su ya kashe su ya giciye su a jikin bishiyan dabino wata bishiya sannan ya umurci wuta ta fito daga karkashin bishiyan ta cinye su ta ƙona su hadda bishiyan kurmus sannan ya umarci wata iska ta zo kuma ta ɗebe tokansu ta yi sheƙa ta a cikin teku na biyu zai tada na na aisha ya mata haddin nan dai wal iyazu na zina wanda ayoyin alkur'ani suka wanke ta tatas zai tada ita ya mata haddi sannan na biyu kuma zai rusa makka haramin makka da haramin madina masallatai guda biyu nan kuma ya rusa ɗakin nan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance kabarinsa shi da sayyidina abubakar da umar aje a gina su inda ya dace a gina su can a karbala sannan kuma a cire dutsen nan na ka'aba bakin dutsen nan shi ma ba nan ya dace a kasance ba can su ne na eh, karbala iran can can ya dace dama a ajiye su kum a ajiye su sai aka yi zalunci aka kawo su makka da madina wanda ba nan bane su sannan abu na uku in ba manta ba zai kashe dukkan balarabe duk wani balarabe inda ya kabiran balarabe ne idan aka sa takwabi a wuyansa ba za a ɗauke ba sai an ga sun kare gaba ɗaya ina jin sai kuma kashe alhazai ko tsakanin safa da marwa ko yawa akwai alhazai da za a kashe da yawa a wajen idan ya zo waɗannan ayyuka su ne na hudu da muka karanta a makon da ya wuce za mu ci gaba da jin sauran ayyukan da zai yi wanda na biyar ne a yau insha Allah yana cewa na biyar iqamatu hudud hukmi ali daud wato shi mahadi zai tsai da irin hukuncin mutanen daud iyalan daud wato hukunci ne wanda za a yi kawai ba shaida ba komai a zartar da shi idan aka duba suratu sad suratu sad ina jin aya ta ko ashirin da biyu ne inda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabci annabi Dawud alaihi salam da wani hukunci wanda shi bai tsaya ya bincike ba ya yanka hukunci sai dan Allah ya ce wa fahamna ha Sulaimana ko muka zo muka fahimtar wa ah, ba wa dan shi fahimta yanda al'amarin yake aya ta suratu sad aya ta 21 da Allah ya ce wa hal ataka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shin labarin naba'ul khasmi labarin mutum biyun nan masu husuma ya zo maka kuwa id tasawwarul mihraba yayin da suka shiga wajen mihrab id dakhalu ala daud suka je wajen annabi daud fa fazi aminhum ya tsorata da ganin su mala'iku ne guda biyu Allah ya jarrabe su don ya gwada annabi Dawud da annabi Dawud ya ga kawai sun shiga daga inda yake ba tare da sun ga eh, ya ga ta ina suka shiga ba irin istala'a alaina rajulun din nan kawai qalu ya suka ce la takhaf karka ji tsoro kana zaune kai ka ga mutane fawun sun yi a sun bayyana a gaban ka kawai mace hmm, khasmani kawai masu jayayya ne baga ba'duna ala ba'din ɗayan mu ya zalunci ɗaya fahkum bainana bil haqqi tayi hukunci tsakanin mu da gaskiya wala ta tada kai zalunci wahdina ka shiryar da mu ila sawa sirat zuwa ga tafarki madaidaici yace ga yanda karan take shi mai kara yace inna hadha akhi wannan da kake gani dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na ajatan yana da shanun shi casa'in da tara waliya na ajatun ni kuma ɗaya ne kawai da ni kwaya ɗaya nawa kenan garken ɗari garken ɗari ne kenan shi wannan ɗan casa'in da tara ne nashi ni kuma na ɗaya fa kwaya ɗaya muka haɗa muna kiwo faƙala filniha, sai ce in bashi na wan kawai bashi na wan kawai kwaya ɗayan fa ba ma shi ya ƙara mu ba wa azzani fil kitab kuma ya fiƙi ya matsa mun ya matsa mun kuma yana so ya danne ni saboda iya magana ya kwace mun ɗaya annabi sul annabi daud mai muka ce kai ya aka yi yace a'a laqad ka kawai kaga ya kamata a ce a ji nashi baki a ji bayanin wancan ya kai aka yi haka abinda wannan ya faɗa haka ne daga faɗa kawai ya ce laƙar zalamaka bi su'ali na ajatika ila ni ajihi ya zalunce ka kawai da ya nemi ka bashi ƙwayan naka ɗaya ya haɗa da nashi dama wa inna kafiran min al mafiya yawancin masu haɗaka la yabghi ba'dhum ala ba'dhin sai ka samu wani yana so ya ƙwari wani illal ladzina amanu sai waɗanda suka yi imani ne kawai ba haka wa amilu salihati suka yi aiki mai nakwarai amma wa kalilun ma yan kadan suke yanzu a duniya tun a zamanin annabi sa <laughs> Dawud yake yan kadan ne wa zanna Dawudu sai Dawud fa sai ya tabbatar anna ma nahu Allah ya jarrabe shi Allah ya gwada shi ne can abun ya faɗo mai ya ga hukuncin da ya yi ɗin bai yi ba ya kamata ya tambayi wane ne accused ko ya ji menene menene kai haka ne ya aka ya aka ya ji kawai kotun shi sai ta yanke hukunci ce wancan azzalimi ne kawai dama mafiya yawancin yan hadaka sai ka samu tun eh, ko gado aka bar muku sai ka samu akwai wanda yake so ya danne wani bangare eh, ya zaɓi waje mai kyau kyau ya zaɓi gidan saman da yake can kai ya bar maka na ƙauye ya zaɓi wani gona a nan cikin gida ya bar maka gonakin ƙauye yawanci in ka samu masu haɗaka ko kun haɗu in group kuna tafiya a mota sai ka ga mutumin da ya ya gudu ya waje mai kyau kai ya barka baki bakin kofa ko wajen kwanciya kuka je sai ya zaɓi inda yake da kyau kai ya tura ka bakin gado duk mutane inda suke inda wani abu ya haɗa ku in an zo wanda za a yi abun nan sai ka samu ɗaya yana so ya rubaci ɗaya can annabi dawud fa da yayi la'akari waɗannan mutum biyu fa mala'iku ne Allah ya tura su su gwada annabi dawud can da ya faɗaka ya gane ya gane wa zanna ya tabbatar anna ma fatannahu lace mun jarrabe shi ne fastaghfara rabbahu atake sai ya nemi menene gafaran ubangijin shi za ma mumini kenan walladhina idza fa'alu fahishatan aw Auzalamu an zakaru llaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah a take Allah ya ce fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an ya sauri yayi yayi sujada wa ana ba ya mika wuya ga Allah Allah ce da ya haka fagafarna lahu zalika sai muka gafarta masa abin da yi wa inna lahu inda la zulfa wa husna ma'a kuma yana da kusanci zuwa gare mu sai yana da kyakkyawan makoma gobe kiyama ita ce aljanna ina fata an gane ko ta takaicen takaice in ka je wajen wata sura kuma fafahamnaha sulaimana sai muka fahimtar da ɗan shi annabi Sulaiman ya zo ya warware hukuncin da baban shi ya yi ta ce bai yi ba ku zo kayya akai kayya akai kayya akai kun ga jarabawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan ana iya faɗaɗa to ya ce wai mahadinsu in ya zo irin wannan hukuncin kawai zai riƙa ba bincike kuma dole ka yadda <laughs> da an kawo shi ka gaban shi mahadinsu zartar abinda wance ya faɗa zai zartar da hukunci kawai ba zai tuntuɓe ka ba ba zai bincike ka ba kawai shine iqamatu hukmi ali daud ya rika zartar wa mutane irin hukuncin annabi daud duba wannan maganan ai annahum yansakhuna ad islami wa yarji'una ila wannan magana yana nuna kenan za a goge addinin musulunci hukunci domin shari'ar addinin musulunci ba haka take ba to mahadinsu ashe ba hukunci da shari'ar addinin musulunci zai shafe na addinin musulunci ya sai da na yahudawa ne na yahudawa an ake tagitin a tsayar kawai bawwabal kulainiyu babban shehin su kulaini ya kawo ni babi yace babun fil a'immati alaihimus salam babi da yake bayanin limaman su goma sha biyu din nan annahum idza zahara amruhum idan al'amarinsu ya bayyana mahadi na ƙarshen zamani haka bi hukmi ali daud la yas'aluna wa la yas'aluna al-bayyina za su yi hukunci da irin hukuncin annabi Dawud wanda ba za su tambaye ka hujja ba in an kawo karanka face to home kawai face to serve wanda ya fara kawo ƙara kawai shine za a ba gaskiya ba tare da an yi bincike ko an ce kai an ji ta bakinka kai da aka kawo ƙaranka ba tare da an bi diddigin maganan ba waftarau waftara sai shi kulaini ya kirkiro wata hujja wata magana wata kirkira ya danganta ta cewa bi anna ali ibn al-husayn wai aliyu dan husaini jikan sayyidina ali kenan ah, su'ila an tambaye shi bi ayyi hukmin tahkumun idan mahadinku ya bayyana da wani irin hukunci kuma za ku rika yi zartarwa mutane kala hukmu ali dawud irin hukuncin annabi dawud fa in a ayana idan al'amari ya gagare mu in a ayana shay'un idan wani abu ya gagare mu ba mu gane masa ba talakanna bihi ruhal qudusi sai mala'ika jibrilu sai ya laƙana musu abinda za su yi eh, mala'ika ruhul qudus kenan eh, ruhi mai tsarki ruhul qudus sai ya musu wahayi ya ce ga yanda abu yake ashe ta gaba ba su kai jibril ba kenan tunda a can ba sa mantuwa ba sa kuskure ba sa sha'afa sun san kaza ta ya za a wani hukunci a gagare su sai jibrilu ya dictate musu kaga da sauran aiki kenan ku duba wannan magana a littafin su mai suna usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku cif kitabul hujjati hadisi na hudu babun fil a'immati eh, annahum idza zahara amruhum hakamu bi hukmi ali daud idan suka al'amarinsu ya bayyana shugabansu na sha biyu ya bayyana za su rika yin hukunci da irin hukuncin annabi dawud alaihi salam mawallafin wannan littafin abdurrahman ibn sa'ad ash-shafri ya ce ta'arudun tufka da warwara domin iftarau ala abi ja'far akwai inda suka kirkiro wata magana suka danganta ta ga abu ja'far imaminsu na shida ko annahu qala cewa ya ce yaqdil qa'imu shi mahadinmu mai tasowa mai zuwan nan idan ya zo na goma sha biyu bi qadaya yunkiruha ba'du ashabihi zai kawo waɗansu irin hukunce-hukuncen da waɗansu mabiyansa ba za su yadda da su ba san ba za su amince da irin wannan hukuncin ba mimman qaddara ba qaddamahu bisaif wato wanda wato zai fille kansu nan gaba da takobi wa huwa qada'u adam shine irin hukuncin annabi adam fayaqdumu fayuqaddimuhum sai a kawo su a gabato da waɗannan mutanen masu musun hukuncinsa fayadribu anaqahum ya fille kansu gaba daya thumma yaqdi thaniyata sannan nan gaba kuma mahadin zai wani irin hukunci na nan gaba kuma yadda zai taso fayunkiruha qaumun akharun waɗansu daga mabiyansa su ƙi su ki irin wannan hukuncin su yi rejectin din shi mimman qaddara qaddamahu sai. wanda kuma za a fille kansu da takobi a gabansa wani irin hukunci shine wa huwa qada'u dawud hukuncin annabi Dawud kaga ana nuna waɗansu cikin mabiyansa ma za su ki za su rejecting irin wannan hukuncin kaga za su ai me yasa suke ki za su ga abun bai musu adalci ba su ma sai mahadi yayi umurni fa yaqdamuhum fa a ana a zo a fille kansu saboda sun ja da shi thumma yaqdi thalithata sannan wata hukunci na uku kuma fayunkiruha qaumun akharun sai waɗansu mutane su yi su ki wannan irin hukuncin su kiwon wannan salon hukuncin mimman qad daraba qaddamahu bi sayfi huwa qada'u ibrahim shine iwa irin hukuncin annabi ibrahim tilla kansu <clears throat> to wato duk an yi na adam an ki an yi bore wa hukuncin an yi na annabi dawud an yi bore an yi na annabi ibrahim an yi bore sun ma yakdir rabi'ata sai ya yi hukunci na hudu wa huwa qada'u muhammadin wa alihi amma irin hukunci annabi muhammadu da alayensa su ne irin su gidansu sai dina ali ake tagetin a ce sai in kaji an ce annabi da alayensa su ake kawa. kawai eh, fala yunkiruha ahadun babu mai musun irin wannan din ba mai ja da wannan hukunci bi ma'ana kaga anan ya nuna Eh, tukka da warwaran ita ce a nan ma an nuna za a yi wa mabiyansu hukunci irin na annabi Dawud su mai bore ko ba haka ba ya musu irin na annabi eh, Adam su mai bore ya musu irin na annabi Ibrahim su mai bore sai a gangura ya musu irin na na Ali da alayen da annabi da mutanen gidansa irin su na Ali kenan dan kowa ba mai ja sai ya sai ya eh, sai ya karba kaga ai a can sun ce da nashi za su yi hukunci na annabi Dawud kun gane a can kuma sun faɗi wata a can da ta soke wannan kuma saboda ba ta yi wa jama'a ba sai da na annabi da iyalansa su ne su sayi dina ali kenan ga tutta da warwara kenan Allah rufa mana asiri ya sake cewa a wannan maganar ku duba biharul anwar mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari uku da tamanin da tara hadisi na ɗari biyu da bakwai babu siyarihi wa akhlaqihi babin tarihinsa da halayensa wa shi mahadi kenan wa adadu ashabihi da yawan mabiyansa sahabansa in ya fito wa khasa'isu zamanihi a ta'aru yace ga wani tuka da warwaran kuma contradiction yace iftarau sun sake kuma kirkiran wata magana suka ce idza qama qa'imu ahli baiti idan mahadi mai taso wannan daga cikin ahalul baiti mahadi kenan idan ya taso ya bayyana kasama bisawiya zai rika rabo rabo raba daidai ne zai rika menene raba daidai ne wa adala ra'iyya ya rika yin adalci tsakanin jama'a faman ata'ahu faqad ata'a Allah wanda ya masa biyayya tamkar yayi wa Allah biyayya ne wa man asahu faqad asa Allah wanda ya saba masa hakika ya saba wa Allah wa inna ma summiya al-mahdi mahdiyan dama an kira mahadi da sunan mahadi ne li'annahu yahdi ila amrin khafiyyin domin shi yana shiryar da mutane yana gaidin in mutane zuwa ga wani abu koyayye da ba wanda ya san da shi sai shi wa yastakhriju taurata idan ya zo zai fito da attaura na asali wasa'ira kutubillahi azza wa jalla da sauran littattafan da Allah ya saukar da su in past wanda ma ba mu ma san da su ba min gari daga wani kogo bi antakiya antakiya shine tokyo wani kogo daga cikin koguna can cikin tokyo kasashe suna wata kasa ne antakiya suna can irin su lardin su japan su rasha ko Na? na'am yawwa wannan shine daga wannan kogon zai fidda littattafan ba a nan suke a ba wanda ya san da su zai fidda da attaura. wa yahkumu baina ahli taura taurati bit-taurat shi abinda mahadin zai yi duk abinda ya kama yan attaura? da yayya musu hukunci da attaura wa baina ahlil injili bil injili yayi ma waɗanda aka aiko wa injila da hukuncin injila wa bayna ahli zaburi bil zaburi yayi wa waɗanda hukunci ya kama su wanda suka aka aiko musu zabura da zaburan wa bayna ahli qur'ani bil qur'ani yayi wa yan alqur'ani da aka saukar alqur'ani da hukuncin alqur'ani su waya zamanin nan wanda qur'ani ba nasu bane ina fata an gane ko ai tunda qur'ani ya sauka yayi abrogating ya shafe sauran an haramta duk wani littafi da aka aiko daga sama daga ran da aka aiko annabi littafi ya expire <coughs> ina fata an gane ko <coughs> to kaga shine malam yace ai wato wato abinda mahadinsu yake targeting shine zai kira duniyan nan ila diyanatil alamiya sai hada mutane ne <coughs> akan wato yin addini ɗaya shine yace ce tarfa'u shi'arar masuniya shine 'yan freemason kenan yana kiran mutane zuwa ga freemason masu bin wato waɗannan su yi nasu waɗancan su yi nasu a takaice idan ya zo kawai zai haɗa mutane a ƙarƙashin wata tuta guda ɗaya wanda ba musulunci ba ba a tauran ba ba injilan ba ba zaburan ba tutan menene son zai ɗaga ina fata an gane ko ka duba wancan magana ta biyu da ta uku din nan na ɗari lin-nu'mani shafi na 243 hadisi na ashirin da shida babu na goma sha uku maru ya fi sifatihi wa siratihi wa fi'ilihi wa ma zala min alquran ku duba biharul anwar albabu sabiq mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari uku da hamsin da ɗaya shi ma a ƙarƙashin babu siyarihi wa akhlaqihi wa adadi a wa khasa'isi zamani wannan kuma ku duba bal iftara shaykhuhum sharifur rida wannan karkashin cewa zai daga tutar freemason din nan almasuniya ya ce ku duba domin akwai shaikhinsu a sharifin rida wanda ya mutu a shekara ta 406 fi kitabihi ya yi bayani a cikin wani littafin shi mai suna khasa'isu amiril mu'minina ali ibn abi talib waɗansu sifofin da saidina aliyu yake banta da su radiyallahu anhu a shafi na 41 yace bi anna amiral mu'minin ali ibn abi talib cewa amirul mu'minin ali dan abi talib kana kulu yana cewa law sannaita lil wisadata da zaka nade mun wato filo la hakamtu na ahalar taurati bi tauratihim wa baina ahli injili bi injilihim wa baina ahli zaburi bi zaburihim wa baina ahli al-qur'ani bi qur'anihim wato da za a je mai kilo ya zauna kawai a tafe saboda tsaban sanin littattafan da duk mabiya attaura in sun zo ya musu hukunci da attaura yan injila in sun jiro ai suka zo ya musu da attaura yan zabura in suka zo to ai kaga misali ai tunda annabi an aiko shi ai ba zancen wani yan zabura domin annabi an aiko shi zuwa ga duniya ne gaba ɗaya an ce kowa ya bi manzon Allah waɗancan littattafan time ɗinsu ya ya expiring an distortin nasu ma tunda annabi ya fito shi kenan babu wani wanda yake da hujjar bin wani annabi a can ko wani littafi a can annabi ne kai ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhiran kuma manzo Allah sallallahu ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da Allah da raina ke hannun shi inji annabi sallallahu la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun wallahi babu wani ba yahude a duniya da zai ji labarin zuwa na ko kuma kirista a duniyan nan da zai ji labarin zuwa na thumma la yu'minu bi sannan ya imani da ni illa da halanna manzo Allah ce wallahi tallahi sai ya je wuta babu wani ba yahude ko kirista da zai ji labarin zuwa na yaki yin imani da ni manzo Allah ce na rantse muku da Allah da raina ke hannun shi sai ya je wuta domin zuwa na ya danna kowane addini ya danna kowane littafi can kawai haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa me yasa suka yi ta musulunta su Abdullahi bin Salam me yasa suka yi ta musulunta manya manya me yasa suka ga sunan su sarkin habasha din nan najashi duka su mu annabi daga madina ya mai sallah salatul ghaib da ya rasu yace kuma ya ganshi aljanna ina fata an gane ko wannan shine ai shi shi mahadin mahadin mu na gaske wanda zai fito cikin yan tsatson manzon Allah da yace sunan shi shi ma Muhammadu bin Abdullah shi ma mahaifiyar shi Aminatu yanda manzo Allah haka ya ce annabi ya faɗi sunan mahadi da kyau shine zai yaƙi dujal zai yaƙi dujal ya gama da shi dujal din ba shirka ya zo yi ba yana ce shi Allah ne zai kashe shi sannan ai in kun tuna shi lokacin da annabi Isa zai zo ai zai tarar da mahadi yana sallah yana jan mutane limanci mahadi ya ji ga annabi isa ya zo sai ya ɗan ja ba yana so ya gaddamar da annabi isa annabi isa ce mai ci gaba da sallah ni na zo ne a matsayin mabiyi ba wai wanda zai jagoranci jama'a ba Dukkansu su sun zo a karkashin tutan addinin musulunci ne ba za su zo da sabon abu ba za su zo su jaddada addinin manzon Allah shi annabi isa in ya zo ya karya cross duk masu cewa shi ne a wajen ajiciye kuma shi ne Allah a karya ya karya ya nuna musu karya ne sannan ya kashe aladu shi kuma wannan in ya zo ya kashe mahadi a eh, dujal eh, da yake cewa shi Allah ne shi yana tada matattu yana kaza ya kashe shi gaba daya nan jaddada abin ya tsaya akan abin da manzo Allah ya zo da shi amma shi zai zo kuma da littattafai hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gani sayyidina umar yana zaune yana karanta wani portion daga injila ko at-taura at-taura annabi yayi fushi yace ashe qur'ani bai wadatar ka bai wadatar maka ba ya umar annabi yayi fushi sosai ina fata an gane <clears throat> to dai wannan shine shi zai zo duka ya jaddada addinan hudu kenan shi mahadin shi'a kenan ina fata an gane ko ta waftarau alal baqir suka kirkiri wata ƙarya suka danganta ta da bakir wane ne imam alimamul bakir din nan imam insu na nawa kenan shi ne na biyar muhammad bin ali abu ja'far sun danganta suka ce wallahi wai ga abin da ya ce alhalin ata fau bai fada ba wallahi na rantse da Allah laka anni zuru ilaihi gani nan ina kaman ga mahadin ma yana imaginating ne a gaban shi yana kanin ma ina kallon ma kama ga mahajin ma kawai bainar rukni tsakanin ar yamani wal maqami tsakanin ruknul yamani da maqamu ibrahim gashi nan ina ma kallon shi gashi kaman ina kallon shi ma yubayi'un nasa ala kitabin jadidin kuduba yana yi wa mutane mubaya'a akan sabon littafin da ya zo da shi wanda wannan sabon littafin ba alheri bane ga larabawa alal arabi shadidun alal arabi shadidun littafin da zai zo da shi sabo ne rahama ne ga kowa amma alal arabi ga larabawa to shadidun ne za fata shi fa tsakanin shi da larabawa haka yawa jikokin abdullahi bin saba domin shi ya konkarin fa kasansu ina fata an gane to littafin nan mai tsanani ne ga laraba ku duba alghaibatu linnu'mani inda ya ambaci wannan shafi na ɗari biyu hadisi na ɗaya babi na goma ɗaya a karkashin babi da yake ce maruwiya fi ma umira bihi shi'atu minas sabri akwai babin da yake cewa babin da aka umurci yan shi'a da su yi haƙuri walkafi su kame su kar su taɓa kowa tukuna wal intizari su zauna zaman jira Lil Faraji, ranar da Allah zai kawo musu mafita zai yaye musu damuwa da takura da zalunci da ake musu wa tarkil isti'jali da barin yin gaggawa bi amrillahi ga al'amarin Allah wa tadbirihi da yanda yake tafiyar da al'amuransa a karkashin wannan babin suka ambaci wannan littafi na biyu ku duba biharul anwar ah, mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari ɗaya da talatin da ah, biyar hadisi na arba'in babu fablin tizaril faraj wato falalan jiran yayewan kunci da damuwa ina fata an gane ko wa madhi shi'a da yaba wa yan shi'a da aka yi fi zamanil ghaibati zai yaba yan shi'a da irin hakuri da zaman jira da suka shi mahadin in ya fito zai yaba musu zai jinjina musu irin tsawon zaman jira da suka yi da kuma haƙurin da suka yi ana takura musu ana danne su to yau gashi ya fito yau Allah ya kawo mafita Allah ya kawo musu menene eh, ya yaye musu damuwansu yau wa ma yanbaghi fi'luhu fi zalika zaman da abin da ya dace a yi a wannan zamanin in ya fito duk sunan babi ne fa wannan at-ta'liq mala yace gashi kuma ta'liqi da comment yace masakin la sarki miskinai in ka ji balarabe yace maka miskin miskin wato abun tausayi ina fata an gane ko yawa Allah sarki tun a tausaya in ka ji balarabe ya ce maka miskin ko kana da kuɗi ya ce maka miskin ba wai talaka yake nufi ba Allahu miskin wani abun tausayi ne ya faru da wani ce Allahu ba miskin wallahi na fata an gane ce Allah sarki abun tausayi ga waɗannan mutanen ya shi atal arab ya ku yan shi larabawa haba yan shi Allah to abun tausayi ga yan shi Allah wa ma'a zalika duk da irin wannan abun an karanta shi kuna karanta shi za a zo in ya fito ku za a yanka za a zo da littafi sabo ga kowa rahama ne banda ku ku mai tsanani ne amma ma'a zalika ta'tarifu riwayatukum sabiqa riwayoyin nan da muka ambata wanda suka wuce duk suna tabbatar bi anna af'alal qa'im duk ayyukan da mahadin nan zai fito yayi mahadiyu shi'atikum mahadin yan shi'an ku can tukhriju kitaban ghairal qur'an zai zo da wani littafi sabo banda qur'ani Almaujudi inda al-muslimin al'ana banda wannan qur'anin da yake hannun musulmi a yanzu wa bi annahu yasiru fi nasi khilafa sirati rasul sannan zai kasance wa mutane shi mahadin idan ya fito sabanin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da mutane wa aliyin wa husain da da hasan littafin zai samanto sabanin yanda manzon Allah ya zo da ya tafiyar da rayuwarsa a kan shi da sayyidina Ali da shi Hassan da Husaini din duka faftara shuyukhuhum sannan shehunansu suka kirkiro inna Allah tabaraka wa ta'ala wai Allah madaukakin sarki ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto rahama wa ba'athal qa'ima ni'matan ya turo shi kuma mahadi ya zamanto azaba sun kirkiro wannan shi annabi an turo shi ne ya zamanto rahmatan shi kuma mahadi ya zamanto nikmatan ya zamanto azaba da ukuba haka suka faɗa a wani gu annabi ya zo ya shi don rahama ne ya tafi shi kuma mahadi zai zo ne don ukuba ba rahama tare da shi duba ilalu shara'a sunan littafin da ya ambaci haka suka ambaci haka mujalladi na biyu shafi na 566 hadisi na goma babi na 385 nawadirul ilal a duba tafsiru safi mujalladi na uku shafi na 359 hadisi na bakwai suratul anbiya'i ku duba kuma biharul anwar mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari uku da goma sha hudu zuwa ɗari uku da goma sha biyar hadisi na tara babu siyarihi wa akhlaqihi wa adadi ashabihi wa khasa'isi zamani wa ahwali ashabi ta a samu a ciki ina fata an gane ko yace wa sa'ala zuraratu aba ja'far anil qa'im wani wai mai suna zuraratu ya zo ya tambayi abu ja'afar <clears throat> game da wa game da shi mahadin da zai zo inna ke masa akramakallahu ni kan mahadin nan da zai bullo wanda ake zaman jiran shi dinnan in ya bullo a yasiru bi sirati muhammadin sallallahu zai gudanar da rayuwansa da mu'amalansa ga al'umma irin mu'amalan da muhammadu ya yi ga al'umma قال هيهات هيهات سم سم يا زرارة سم سم يا زرارة كوكا أن كوكا أن شين هيهات هيهات ما يسير بسيرته san ba zai taba tafiya a irin tafarkin annai muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam qultu sai zuraratu yace ju'iltu fitaka akramaka Allah un zaman fansa a gare ka lima me yasa me yasa kalla? kallah ya ce, inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sara ummatihi bilmanni, wato shi ya rayu da mutanensa ne da yan kyaututtuka annabi muhammadu ba an ce yana da yawan kyauta ba ya fi kowa kyauta ya fi ma iska menene kyauta ko Arihul mursala ya ce to shi ya tafiyar da mutanensa ne ta hanyar lallaba da 'yan kyaututtuka da yake musu shi yasa suka bi shi eh, a ce a zo a raba musu zakka raba ina alfukara'u a raba ina almasakinu a basu ina mu'allafati qulubu a basu ina wafin riqabi a basu ina walgharibina a basu ina al'amilina alaiha a basu a zo kuma ga ganima a ɗebo ganima a ce in ka kashe wani kai za ka lalube shi nakan a ce kuma an ba dokin ka kaso biyu kai mai dokin kaso ɗaya a ce ga fai'u ga kaza ga kaza ga kullum kuɗi ake rarraba jama'a wa kana ya ta'allafu nas ya kasance yana lallaban mutane yana bin su a sannu a sannu yana rarrashin su don su bi addinin nan shi kuma alƙa'imu wai alƙa'imu mahadi kenan shi kuma mahadi in ya zo ba wannan tafarkin zai bi ba yasiru bil qatli kawai ko ka miƙa wuya ko a kashe ka ba wani sisi ko kwabo yawwa ke in kayan musuluncin don zakka ne da ake baka don ganima don fai'u don wani menene to ba wannan ko kobon a yanzu ka yi ne kai ko a fille kanka bi zaka umira fi kitabin ladhi ma'ahu da wannan aka umurce shi a cikin littafin da zai zo da shi sabon littafin nan yasiru bil zai tafiyar da mutane da mu'amala da mutane ta hanyar mai kisa kawai wala yastatibu ahadan shi ba ruwan shi da wai ya tsaya a nemi tubanka ka sa ai anan a musulunci in mutum ya bar sallah yake yustatabu salasan ko za a kira shi a bashi dama ya tuba na tsawon kwana uku ana bin shi ana mawasa wa'azi ya tuba ko kuma salloli uku in kai wani abu na ridda ko a kira ka ce an baka kwana nan da ka za ka tuba ka koma ma Allah shi ba wannan a ana lallaban ka ka tuba sara kawai ka tafi ba lallaba abunda aka faɗa ma zuraratu kenan ku duba footnote na biyu a can ƙasa a littafi mai suna al-ghaibatu lin-nu'man shafi na 236 zuwa 237 hadisi na tara hadin na ha hadis a karka sha eh ah, ina koma na sama ne afwan afwan afwan hadisi na goma sha hudu albabu thalithu ashara ko ma ruwaya fi sifatihi wa siratihi wa fi'lihi babin da ya ruwaito mana irin sifofin mahadi da yanda zai rayu da aikace aikacen da zai yi wa ma nazala min alqur'ani fihi da yanda qur'ani ya sauka yi bayanin sa duba littafi kuma na bi akwai biharul anwar da aka ambaci wancan maganan cewa ba sassauci kawai kisa kawai mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari uku da hamsin da uku Wafihi fihi billin hadisi na ɗari da tar shine shi ma babu siyarihi wa akhlaqi har zuwa ƙarshe fa muktada hada inda shuyukh shi'a wato sakamakon wannan maganan kenan a wajen malaman shi'a annal qa'ima shi mahadinsu idan ya bullo fa la yasiru bi sirati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba zai bi tafarkin da manzon Allah ya biya rayu a kai ba wa aliyin ba ruwan shi da tafarkin sayidina Ali da ya biya rayu a kai wal ba ruwan shi da tafarkin Hasan wal Husaini da A Husaini ya kunu ka'imu al muntazar anya wannan mahadinku da kuke zaman jira anya ba ita ne daular Yahudawa ita Isra'ila ina fata an gane ko anya ba daular yahudawa ta isra'ila ake dakun tsayuwanta ba da kahuwanta awil masihi dajjal ko daular masihun dajjal anya ba masihu dajjal waɗannan suke jira ba wanda in ya fito su yaki a bayansa ina fata an gane ba hukmu ali daud kuma ya ce me yasa mahajinsu ya zaɓi in zai hukunce rikan irin na annabi dawud wanda ba bincike ba neman shaida ba menene alaisa isharatan ashe ba indication bane nuni ne ilal usulil yahudiya baya nuna zuwa ga asalin origin na yahudawa litashayyu'i cewa su suka kawo shi'a ai su ne da suke hukunci ba bincike ko har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahul yahuda Allah ne ma Yahuda albarka su idan mutum ya sata talaka ya sada ba sa eh, mai babba in yayi abun nan ba sa zartar masa da hukunci talaka in yayi sai a zartar masa fa qiyamu daulati Isra'il ba fa ganin kafuwan daula ta Isra'ila la budda an ha hukmu alu Dawud ba kwa ganin irin hukuncin annabi Dawud din ake yi don a kafata yanzu me yasa aka kauda Iraki iraq saddam ba don isra'ila ta yi karfi ba ne ko mutum ba kwa bincike ba kwa sanin abin da ke tafiya ai dalilin da yasa ake kau da kasashen laraba a area aka kau da saddam saboda kar ya zaman toma isra'ila matsala an yi bincike an yi saddam hukunci an mai irin na ali dawud ko na ƙur'ani an da aka mai domin an ce yana da nuclear weapon yana da menene aka zo aka rugurguza shi aka karya shi aka daidaita kasan aka kashe al'umma daga baya suka ce sorry babu ko ba haka ba aka zo libya mai aka mai shi ma haka aka rugurguza shi obama ya ce ya yi regretting yadda nake gani a rubuce tafiyan wannan da makamantansu yanzu yau din nan ina karanta internet a an samu leakage da shi Clinton yake cewa we must uh, we must fight abuna we must destroy Syria for Israel to survive we must destroy abin uh, Syria for Israel to survive yace za mu rugurguza mu kauda Syria saboda israel ita ta ta daga na Eh, ita ce ta faɗa ko macence yawa ake ce ta faɗa an samu tun an kawo irin yan weekly din nan suka kawo tun a shekara kaza ga inda ya aika musu ta aika musu ta ita auke ita ce na ɗauka namijin ne ta sai ita wace ma kilinto ake ce mata ba a ce mrs ba ni dai ban ga mrs a ni ok to an yi ta faɗa tun 2009 ne haka a take ta tutturawa cewa fa dole a kauda Siriya ina fata an gane ko aka Mursi ya taso da aka ga Mursi ba irin nasu bane aka kauda shi shi ma aka mutu aka kashe dukkan masu kishi na addinin musulunci aka kama wancan ne to yanzu shi ma wannan sisin da ya hallaka wancan ina jin an bashi two weeks nan gaba kuma 'yan kasan sun ce ba sa san shi in bai saka ba za su fito a yi irin wancan dandazon two weeks ko three weeks nan gaba dai haka yanzu abin da suka aji sun ce ba sa san shi bala'i ne musiba ne kawai ya dawo musu kawai ba sa san shi abubuwa su yi tsanani shi ma sun ce ko ya sauka ko nan da wata uku a eh, sati uku su yi fito fiton da aka yi a wancan na mubarak shi ma din har yanzu dai waɗansu sojoji da mai nisu ma ba sa son abin nan ɗin shi waɗansu kabin ɗin shi ba sa son shi to haka za a rika tafiya rayuka dai to falazina su ma an murkushe su to haka za ka tara duk suna sharen fage ne sannan kuma a satin da ya wuce din sun turo mizal ina makka daga yaman shi'a yan shi a sun harbo 65 eh, kilometers to makka aka kaɗe shi direct abin da aka saita shi harabi duk ba abinda muke karanta ne suke ƙoƙarin implementing to haka suke Allah ya rufa mana asiri ah, ce qa'imuhum anya wanda suke zaman jiran dakunsa da fitowansa da tsayawansa innan da kafuwansa anya mahadi ne ko kuma daular yahudawa ta isra'ila hmm? me yasa ya zaɓe ya rika hukunci da na ali dawud ashe baya nuna ce haka dama isra'ila suke da da yan zayon yan zayon su ne as-sahayina fa qiyamu dawlati isra'il kaga kafin daular isra'ila ta tsaya ta kafu labudda an yasu da ha hukmu hali dawud dole su yi amfani da irin wancan hukuncin annabi dawud din da ba bincike shine the only way da zai ba su daman murkushe kowa wanda ba bincike da an yi suspecting naka kawai sai aje a murkushe ka ba tare da ayi bincike ba yanzu duniyan america da un da menene suna binciken isra'ila ilin ta'addanci da suke wa falastinawa ba sa yi ba sa bincike to shi yasa suka zaɓi irin wannan domin su yi conniving dama ya su product ɗin yahudawa ne wa idza qama dawlatu isra'il mala yace idan har daulan isra'ilan ta kafu fa inna min awa'ili a'maliha farkon ayyukan da za su yi dama wad'u sayfi fil muslimina min al arabi khassatan su fara gamawa da larabawa musamman domin su suke neighboring da su ko ba haka ba iraki suwaye larabawa ne libya suwaye larabawa ne falastin suwaye Siriya yanzu larabawa ne su Lebanon su menene duka ga sunan to su din larabawan da suke neighboring da su din su ne za su fara konkari ina fata an gane ko su ne za su fara konkari gamawa da su da kakkashe su wa hulmu daulatu bani isra'il dama mafarkin kasan isra'ila su yahuda dama can mafarkin su shine hadmul masjidil haram rusa menene masallacin harami na makka wal masjidin nabawi da harami masallacin manzo Allah sallallahu na Madina wa an yad'u badal alqur'ani kitaban jadidan kuma su canja wannan qur'ani su kawo nasu ba har sun kawo da turu alfurqan ba kwanaki to dama ai fatan su kenan ba kwa gani sabon littafin da mahadin su zai zo anya ba irin wannan da Isra'ila za su kirkira wanda za a wai janye wannan a mai gurbin shi da wancan wa ma yadda'ihi mu'assisi ash-shi'a mazhabi shi'i ba kwa gani akwai kamanceceniya da abinda shehunan shi'a suke rayawa min annal a'immata ithnai ashara cewa limaman su goma sha biyu ne huwa adadu asbati bani isra'il daidai yawan ƴaƴan banu isra'il ai banu isra'ila su goma sha biyu ne su clan din su ƴaƴan banu isra'il ba kwa gani abun yayi kama kwa gani abun yayi kama hmm? wa idh wa idh wa idh tasqa Musa liqaw fa qulna drib bi asata al-hajara fanfajarat minhu 12 aynan qad alima kullu na ba kwa gani abun yayi kama inda suka nace limaman su goma sha biyu goma sha biyu goma sha biyu ba kwa gani ya yi daidai da yahuda wanda suke ce su ma kabilunsu da clan ɗinsu goma sha biyu ne ba kwa gani abu a kamancece ne wa karihu jibrila ba yan shi'a suna shiri da jibrila ba akwai masu gaba irin eh, abun eh, gaba da jibril irin su su yahuda ba su bane asali wanda suka ce eh, har Allah ce man kana aduwan li jibrila wa mikala qul man kana aduwan li jibrila wa wa min fa inna allaha aduwwul lil kafirin suna gaba da shi Eh, jibril ba ku gani shi'a su ma suna gaba da jibril cewa asali jibrilu an aiko shi ne zuwa ga sayidina ali ya kawo littafin ya yi daibatin ya ba muhammadu ba ku gani abin nan sun ɗin yana kamanceceniya hmm? wallahu subhanahu wa ya ƙulu yawwa ga ayan nan ma Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi ko musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin e, su ma suna bakin ciki yahudawa cewa jibrilu bai kyauta musu ba ya kamata cikinsu ne za a aiko manzo su yahudawan amma sai jibril ya kai sakon cikin larabawa gidadawa domin suna kiran su al'ummiyin al'ummiyin wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba wannan shine gaban yahudawa da jibrila mala'ika jibril cewa bai zaɓo annabin ƙarshen ba ya kamata the best prophet din wanda ya fi kowa daraja da shugaban annabawa da ya zamanto cikinsu ba cikin laraba ba wannan shi ya haddasa gaba tsakanin su su ma waɗannan yan shi'a suna gaba da jibrilun cewa ya kamata sayyidina ali ne ya dace a kai masako ko ba haka ba sai jibril ya kai wa annabi muhammad ba ka gani akwai kamanceceniya duk abin da ka samu tare da yahuda yana tare da su to Allah ya ce ƙul ka gaya musu ya Muhammad man kana aduwan li Jibrila duk wanda ya ce zai kulla gaba da mala'ika Jibrilu to ya je fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah aikin da jibrilu yayi da izini na ne ni nace ya saukar maka da wahayin yayi dictating maka shi bi qalbika a zuciyanka da izinin Allah ne kuma musaddiqan lima bayna dayya. abinda jibril ya kawo maka abu ne na gaskiya daga gare ni ne kai tsaye kuma wanda ya bi shi hudan shiriya ne a gare shi wa bushra kuma albishir ne lil mu'minina ga muminai man kana aduwan lillahi duk wanda ya ce wai zai kulla gaba da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa ko ɗaya daga cikin mala'ikunsa wa rusulihi da kuma manzanninsa ko ɗaya daga cikin manzanninsa wa jibrila duk wanda ya ce zai kulla gaba da jibrilu wa mika'ila da mika'ila to fa inna allaha aduwwul lil kafirin waɗannan sun zaman to kafirai saboda haka Allah makiyin kafirai ne shine result din duk wanda ya kulla gaba da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da mala'ika jibril da mala'ika mika'ilu sun zaman to kafirai tunda sun zaman to kafirai saboda wannan gaba shi ma Allah yana gaba da kafirai yana kiyayya sai dai aje a haka wannan aya ku duba suratul baqarati aya ta 97 zuwa 98 ina fata an gane ko abu na shida na ƙarshe da Mahadizai, taghyirul mawarif zai canja tsare-tsaren gado yadda ake gado zai canja bai gamsu da rabon gado ba ba hadin shi'a don Allah gado wa ya raba shi Allah ya danganta rabon gado ga wani annabi ga wani ga wani mala'ika mafi kusanci ga Allah ma ya danganta shi a hannun aljanu ya danganta shi a hannun dan um, mutum Allah ce faridatan minallah da Allah ya raba gado ne ce to rabo ne daga Allah duk wanda ya ji rabon gado da abin da aka ba wa Mr. A da Mr. B da Mr. C bai masa ba Allah ce to ni yake challenge ni yake challenge ni yi rabon in ji Allah ina fata an gane yawa da dan adam ne ya raba gado ko kai yanzu aka gayyace ka malamai raba gado to sai ya jefa da hattara za ka ga an yi wani ratatau tsakanin magada an taso ne kawai za a sassari juna ne kawai akarama kalla ba mu yadda ba ba mu yadda ba akarama kalla kai azzalimi ne wani abu aka baka eh in ka hada baki da su mu sani kawai illahi lazi duk inda aka nemi raba gado ce ku zo nan ina nan mu yi shi a nan yawa turo tawaga ka je a gayyato wai yancan ɗakin yancan ɗakin yancan ɗakin yancan ɗakin a zo a haɗu to wallahi tallahi sai kaga ana ba hammata iska har kisa za a yi to shi yasa Allah ya jibinci raba gadon da kansa in kai challenging to Allah kai challenging to shi mahadi na shi'a zai zo ya canja tsari saboda haka iftarau sun kirkiro wata hujja ala sadiki suka danganta ta ga ja'faru sadiq albatir kenan annahu qala wai ya ce wa hashahu ata? kuma bai faɗa ba yace inna allaha lalle allah madaukakin sarki aha ya kulla yan uwantaka ya kulla yan uwantaka bainal arwahi tsakanin rayuka fil azillati wato a karkashin inuwa qabla an yakhluqal abdan kafin ya halicci gangan jiki bi alfai amin da shekara goma dubu biyu ya kulla yan wataka tsakanin rayuka kafin a halitta ma rayukan gangan jikinsu su rayukan suna can karkashin wani inuwa Allahu ala me kuka gane anan falau qartama qa'imuna idan shi mahadinmu ya taso ya zo ya kafu qa'imuna ahlul bait idan qa'imuna qama qa'imuna ahlul bait awratha al-akh alladhi akha bainahuma fil azilla wato zai gadar wa dan uwan shi gadon da Allah ya haɗa su yan tun suna tun fil azal kafin a halicci gangan jikin su walam yurithu al min wiladati ba zai taɓa gadarwa ɗan uwa da aka haife su da ɗan uwan shi ba akwai ta yan kwantaka da Allah ya kulla tsakanin eh, sol ko rayuka kafin a halicci gangan jikin gangan jikin daga baya ya zo sai wannan ran ya shiga wannan wannan ran ya shiga wannan so gangan jikin takaniyu wanka da kuke ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya takaniyu ran shi da na wani daban an kulla yan tun kafin a halicci gangan jikin ya sauko saboda haka tana iya saukowa da ƙaninka. uwa ɗaya mahaifiyarku ne ta haife ku uwa ɗaya uba ɗaya ƙannan ka bakwai amma kai ranka an kulla shi da na wani ne can outsider saboda haka ba dole bane kai yanzu in ka mutu wannan da kuke uwa ɗaya uba ɗayan ya gaje ka saboda gangan jikin ne ya haɗa ku kuka fito duniya amma asalin ran nashi an kulla shi da na wani can ne saboda haka yayanka ko kaninka ko kana kani dukiyan yayanka a ce na wancan ne Eh shi mahadi ne ya san wannan ran wannan da nawaye aka kulla kafin ko a yi kun gane abun dai saboda haka idan yayanka ya mutu ba wanda ya rage sai kai kaninsa ka matso kusa da gado a kai me ya kawo ka na ci a ah, yana ne a gangan jiki ba sai su je baka a gangan jiki ba ka san hukumu ali dawuda za a zartar maka in an so ma a ce ba a san ka ba don ba a bincike ce a gangan jiki kuke daya amma ran shi da na wancan su aka kulla to ana iya daukan gadon naka a bawon dan shi a can a ce ran shi da wancin da wancin aka kulla kaga dukiyanka ya tafi can kenan sai a hankali ya shiga wani kogo shi ma zai zauna a can kenan Allah ubangi ya rufa mana asiri to kaga ayyukan da zai da Allah duk waɗannan ayyukan da mahadin zai zo menene they are all contrary to to Quran to Islam to Sharia to sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya san wani irin mahadi ne shine wancan din da malami ya faɗa daular bani isra'ila ko dujal dama dujal in ya zo ai masu mara masa baya ai su ne yahudawa da yake dama zai zo ya ce shi allah ne musulunci nan ba shi ba ne to allah ubangiji ya rufa mana asiri abin to shine malami yake jan larabawa hankali ku ku larabawa yan shi shi'an larabawa duk ajandan wannan mahadin nasu fa is against arab inda za a rusa masallacin makka garin suwaye masallacin manzo Allah garin suwaye dutsen kaba a garin suwaye yake to za a rusa nan kabarin manzo Allah inda aka binne shi a ƙasan suwaye yake a ƙasan laraba sannan ya zo ya sa takobi a kan laraba sai ya ga daga farkonsa ya ga ƙarshensu ya zo ya rayar da abubakar da umar su waye ne su danginsu ne jininsu ne ko ba haka ba a kashe su a gice su a kona su a shekar da tokansu a su mahadiya rayar da aisha a mata bulala yar jinin su waye an taɓa jin wani mutum ɗaya a cikin waɗannan da za a musu uku ba wanda ba wanda wanda wajen laraba to shi ke cewa shi a laraba ina kuke duk ajandan bahadin eh, eh, sofa is against you ne ku za a komai nasu ku ne komai nasu ku ne ina kuka shiga ne ya same ku ne haula masakin wallahi masakin ina fata an gane miskinai ne wallahi ba idan ba su da kuɗi ba suna da kuɗi billions amma masakin abun tausayi ne yake ce shine miskin in ka ji balarabe ce a ah, miskin wallahi an ta miskin ba wai kana bara ba a'a wato kai din abun tausayi ne yana tausaya maka kawai Allah miskin wallahi Allah ban ya sa mu dace subhanaka mu bi hamdika an Allah ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin ya